mai kuɗi a Kaduna ya ce Allah gafata malam don Allah maje a yi man addu'a ni masoyi ne na'am wallahi malam da muka fada gida la ilaha illallah malam kar ku shiga wuta Allah ya raba mu da talauci wallahi malam ban daki ne a gida amma har da AC kana kashi AC tana hura ka gashin ma an ka gama an ba da hannunka za ka wanke ba Allah ya tsini ba mai karya wata na'ura za ka danna wani abu ya fito su yana watsa ruwa yana wanke ma ta kashi amma ni ban yadda da abun ba a kayi daba nan abin da na ga kasan abin karfe ne so ya faɗi ya farke ma to talaka ya ba Allah